Sashin Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ku makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 14 ga watan Oktoban shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa wata babbar kotun tarayya a birnin yola ta dakatar da sanata aishatu bidani a matsayin 'yar takarar gwamna ta jam'iyyar apc a jihar adamawa kana gwamnatin jihar neja kuma tana kokarin sake tsugunar da wasu al'ummomi da rikicin ikon mallakar fili ya tarwatsa su a karamar hukumar makwa kamar kowane daren juma'a yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan wani shirin haɗin gwiwa da hukumar kiwon lafiyar kabaru ke yi da wasu hukumomin kasashen waje akan raba gidajen sauro a wannan lokacin damina wanda muhammad awal garba ya haɗa mana akwai kuma labaran wasanni daga ƙasar ta kabaru to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Sojojin ƙasar Ukraine sun sake kwato wurare sama da ɗari shida daga hannun dakarun Rasha a cikin watan da ya gabata. A cewar ma'aikatar sa ido kan yankunan da Rasha ta mamaye na ɗan lokaci yayin da sojojin Rasha ke ci gaba da kai hare-hare a garuruwan Ukraine da dama inda suke kashe farar hula da yawa. An kuma kwato wurare 502 a yankin arewa maso gabashin Kharkiv. inda a watan da ya gabata sojojin ukraine suka kutsa wuraren da dakarun rasha suke sannan suka sake kwato ƙauyuka 75 a yankin kherson mai matukar mahimmanci a cewar ma'aikatar bayan haka ma'aikatar ta ce an sake kwato wurare 43 a yankin donetsk sai kuma wasu guda bakwai a yankin luhansk yankunan ukraine da aka 'yantar sun karu sosai a cewar ma'aikatar a wata sanarwa da ta fadda a shafinta na yanar gizo. sai dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da rahoton. koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango jami'an koriya ta kudu da japan sun ce a yau juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku a gabar tekun gabashin koriya ta arewa kang hopel babban hafsan hafsoshin sojan koriya ta kudu ya ce sojojin kasar sun yi gargadi mai karfi suna neman koriya ta arewa ta daina irin waɗannan gwaje-gwajen na tsokada haka kuma koriya ta arewa ta harba a tileri kusan 170 a cewar jami'an koriya ta kudu kuma albarusan sun fada a cikin yankin tekun da ba a ayyukan soja bisa ga wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2018 da nufin rage tankiya a mashigin koriya Babban sakataren Majalisar Ministocin kasar Japan, Hirokazu Matsuno, ya ce harba makaman na yau Juma'a da shawagin wani jirgin saman yaƙi a kusa da kan iyakar ƙasar Koriya ta kudu. Sun ƙara zafafa zaman tankiya da gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi a baya-bayan nan suka haddasa. Kwamitin tsaron ƙasar Koriya ta kudu ya yi Allah wadai da takalar da Koriya ta Arewa ke yi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan masu hankoron kare haƙoƙin bil'adama da 'yan jarida da wakilan ƙungiyoyin farar hula sun gudanar da zanga-zanga a birnin Bishkek domin nuna goyon bayansu ga kafafen yada labarai masu zaman kansu. Bayan wata zanga-zanga da aka yi a gaban ofishin yada labaran RFERL na ƙasar Kyrgyzstan da ke barazana ga 'yancin kafafen yada labarai. Masu zanga-zangar sun tattara a kusa da tashar jirgin ƙasa ta Bishkek a yau Juma'a, inda suka yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin ƙasar da ke tsakiyar birnin. Suna nana ta faɗin 'yancin faɗin albarkacin baki. Kwana ɗaya kafin nan kimanin mutane arba'in waɗanda galibinsu suka rufe fuskokinsu kuma suka ƙi yarda a ɗauki bidiyonsu. Sun yi zanga-zanga a gaban ofishin RFERL da ke birnin Bishkek. Suna nema a rufe shi da kuma wasu kafafen yada labarai masu zaman kansu guda biyu na club da cactus bayan haka sun kuma buƙaci a takaita ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasar suna bayyana kafafen yada labaran a matsayin makiyan jama'a shugaban ƙungiyar masu zanga-zangar elinbeck israelov ya yi barazanar kona ofishin rferl akalla yara takwas suka mutu a jiya alhamis a ƙasar cambodia a lokacin da wani karamin jirgin ruwa da suke ciki ya kife a kogin mekong da ke kudu maso gabashin birnin phnom penh jami'ai sun ce an ceto mutane hudu yara biyu da ma'aikatan jirgin guda biyu yaran suna a tsakanin shekaru sha biyu zuwa sha biyar ne har ya zuwa yau juma'a ba a ga akalla ɗalibai biyu ba kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa na ap ya bayar da rahoton cewa jirgin ruwan na kan hanyar kai ɗaliban gida ne bayan da suka gama ɗaukar darasin turanci an kwantar da mai jirgin da ma'aikatan jirgin a asibiti a cewar ap kuma za su fuskanci tuhuma hatsarin jirgin ruwa dai ya zama ruwan dare a kudu maso gabashin nahiyar asiya labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla wata babbar kotun tarayya a jihar adamawa ta dakatar da 'yar takarar gwamna ta jam'iyyar apc a jihar adamawa sanata aisha binani ta kuma ba da umarnin cewa jam'iyyar apc ba za ta shiga zaben gwamna a jihar ba mai shari'a abdulaziz anka shine yanke wannan hukuncin a yau juma'a wakilinmu lado salisu muhammad garba daga adamawa na da ci gaban rahoton Tun a ranar 27 ga watan Mayu da ya gabata ne aka fara gudanar da zabukan fidda gwani a Najeriya, inda aka fara gudanar da zabukan fidda gwanin a jihar Adamawa, zaben da ba a samu kammala shi ba har ya kai ga ranar 28. Sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani ta yi wa waɗanda suka shiga takarar da su mummunar kaye da ƙuri'u 430 kamar da yadda malamin zaben ya shaida lokacin da yake sanar da zaben. Sanata Aisha Dahiru Ahmed kamala box. Benani is declared the zaben ke da wuya sai Malam Nuhu Ribado bayan wasu 'yan kwanaki ya nausa a kotu yana kalubalantar zaben kan cewar an yi arin gizon ƙuri'u guda biyu sun hau a cikin yawan lissafin ga waɗanda aka tantance da kuma waɗanda suka ƙada ƙuri'u. Don haka yana buƙatar kotu da ta karɓe ta bashi ko kuma a rusa zaben inda kuwa mai shari'a Abdulaziz Anka ya fara gudanar da jawabai masu dama sai ko shiru ya gudana a ɗakin kotun. Ana sauraron mai shari'ar daga bisani kuwa ya yanke hukunci akan cewar jam'iyyar apc ba ta da ɗan takarar gwamna a tutar jam'iyyar da shi malam nuhu bado wadda ya shigar da karar da kuma ita injiniya Aisha aishatu dairu ahmed binani wadda ake kara dukansu dai kotu ta ce ba za su samu damar take takarar neman kujerar gwamna a wannan jam'iyyar ba daga bisani mai shari'a abdulaziz anka ya ce wanda bai gamsu ba zai iya ɗaukaka kara to ko menene ma bangaren waɗanda ake kara da wanda ya shigar da kara za su ce akan wannan batu nan take take kuwa na nasarar tattaunawa da Barisa Suleiman Abdu wadda ke zama lauyan jam'iyyar APC. Na yi masa tambaya ko ya suka ji da wannan hukunci? A ganin wannan hukuncin ya yi tsanani amma kuma ba ba ni da daman faɗin wani abu a yanzu. Dan dole ne in koma gurin waɗanda suka sani wannan aikin mazanna tare da su. sai mu san abin da za mu ita ma dai a nata bangaren wanda ake kara injina aishatu dairu ahmed binani ta bakin lauyan kwararren lauya san sam tony the main plank of this judgment is that apc shall not free the candidate at the election definitely we will appeal the judgment there is no doubt about it so it will enrich our jurisprudence anan san sam tony ne yake bayani wadda ya ce lallai za su ɗaukaka ƙara domin kuwa a wannan shari'ar an yadda da wasu bayanai wadanda suka riga suka gudana tsakani amma dai wannan hukunci ya yi tsauri sosai lallai ilahin za je su ɗaukaka ƙara don ya koma zai tattauna da ita wadda ta aiko shi domin ya tsaya a madadinta su ma dai al'umma mazauna jihar adamawa wasu daga cikinsu sun ji daɗi wasu ko daga cikinsu sun ga akasin hakan muhammad fawaz dan adalan jimeta wadda ya ce kaga wannan abu har ga allah abun bakin ciki ne kuma abun allah wadare har ga allah ba ku ji daɗi ba kwarai da gaske mun yi bakin ciki kwarai da gaske da wannan hukuncin da kotu ta yanki lado salisu muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Lado da wannan rahoton. Idan muka leka jihar Nejar Najeriya kuma, har yanzu gwamnatin jihar na ci gaba da kokarin sake tsugunar da al'ummomin garin kwata kaca da ke yankin karamar hukumar makwa da suka tarwatse sakamakon wani rikicin mallakar fili tun a shekarar 2018 ga dai mustapha nasiru batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana rikicin dai ya barke ne a tsakanin mutanen garin kaca wato hedikwatar karamar hukumar kaca a wancan lokaci al'amarin da ya yi sanadiyar rasa rayuka da dama da kuma ƙona ɗaruruwan gidaje da ma dukiya mai ɗimbin yawa da ya sa har ya zuwa wannan lokaci mutanen fata kaca ke tarwatsi a wasu garuruwa na daban a faɗin jihar Naija. Garin na fata kaca dai ya yi suna sosai wajen hada-hadar kasuwancin kifi kasancewarsa a bakin kogin kwara. sannan ya shahara wajen kasuwancin katako da kuma hada-hadar noman shinkafa baya ga hanyar jirgin ƙasa da ta ratsa garin a ranar alhamis dinnan da ta gabata ne dai gwamnatin jihar Niger ta share tsawon wuni tana tattaunawa da shugabannin ɓangarorin guda biyu da nufin sasanta tsakaninsu. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger ya ce akwai alamun haske a cikin wannan zama na jiya Alhamis. Zaman mu an kusa kaiwa ƙarshe kuma abubuwan da aka tattauna abubuwa ne wanda yake dama kowa yana da nashi a aƙidan da ya rage ya rike mutanen kaca su abinda suke so shine mutanen fata fatakata su yi a su kawo kansu cewa suna ƙarƙashin sheshi na kaca ne wannan ba samu matsala kowa ya yarda da da wannan? Alhaji Tijjani Indaliman Kacha shine sakataren sarkin Kacha da ake kira Sheshi Kacha ya ce suna godiya ga Allah akan wannan rana ta zaman sulhun. Mun gode ma Allah kuma mun gamsu da zaman tsakanin kacha da kwata kacha mu uwa ɗaya uba ɗaya ne. Allah ya kawo wannan matsalan gwamnati ta damu kwarai mu ma mun damu kwarai ba wanda zai so ya gan dan wasa yana shan wuya an kira mu na sasanta mu su koma kuma mun ce in Allah da zamu je mu mai da sako a gida cikin sati biyu Allah da zamu bo kuma mu gaya musu da muka yi a gida in Allah da. Tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Niger Honorable Indanusa Hassan shine ya wakilci mutanen fata kaca a wannan zama ya ce sun yarda da yarjejeniyar zaman lafiya da aka shimfiɗa a wannan zama. Kowane kwamniti yake so ya zauna in ba zaman lafiya ba kwamniti din nan. To daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu wani hali mutanen ku Wai suna cikin wani mummuna ali don yanzu suna yansu ma ba su samu yi. wanda masu ke eh, yin koyawa ba su samu zuwa wurin nan yanzu kuma gudun da suke tsayawa kamar wanda suka zo kamar gudu ijira ne a yanzu dai bayan makonni biyu nan gaba ana sa ran za a kai ƙarshen wannan zama na zulumi a tsakanin waɗannan al'ummomi guda biyu da tarihi ya nuna cewa sun share sama da shekaru ɗari biyu suna zaman tare a cikin aminci da juna mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. कर लेगा yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan wani shirin haɗin gwiwa da hukumar kiwon lafiyar ƙasar kamaru ke yi da wasu hukumomin ƙasashen waje akan raba gidan sauro a wannan lokacin damina wanda muhammad awal garba ya haɗa mana. hukumar lafiya a kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar unicef da kuma ƙungiyar ums ta majalisar ɗinkin duniya sun shirya wani jadawali na rabon gidajen sauro ga al'umman kasar jamhuriyar kamaru kyauta kasancewar irin yanayi da ake fama da shi na damuna dama yadda cizon sauro yake lahanta ɗan adam shugaban hukumar rabon gidan saurin da ma yi ma al'umma allurar rigakafi a kasar jamhuriyar kamaru na manyan cutuka da kuma ganin cutuka baba mustapha ya mini karin haske kan yadda al'umman suke ta turuwa wajen karɓar sanjan ga abin da ya ce to na ga cewa yau gashi na kwanciyar bayan mu na na rigakafi na su kolera da na bakon doro na yara to yanzu gashi na kuma mun tuna da al'umman mu muna muraba musu gidan sauro domin kawa kusan cewa zazzabin da yake zuwan nan in sauro cije ka mugun zazzabi yake baka cisa kenan muke raba muku gidan sauro domin ya kare muku wannan zazzabin ne da cizon sauro to a wannan gidan sauron wata kungiya ce ta baya wannan kuma kasan duk kuma kun san kungiyar da suke bayarwa kungiyar zaman lafiya na zaman lafiya na duniya kungiyar lafiya ta duniya ko duniya eh, OMS da kuma UNICEF duk su ne masu rabawa su ba mu cewa mu taimaki al'ummar mu to a mutane suna karba kuwa a mutane ma gudu ma suke su karba gudu suke su karba ko mu shige mutum ma waɗansu ma bimu wasu ke ba cewa don Allah ku ba mu muku ci ba mu zo gidan ku ba mu zo gidan ku za mu ba ku kuma ba mu kowa to na ganka da mutane da yawa eh. kuna ta aikin nan to eh. yanzu wannan aikin da kuke yi eh yanzu wannan aikin da muke yi lissafin da muke nan nawa muka bayar nawa ne suka karba gidaje nawa ne suka samu wannan ne nawa ne ba su samu ba kuma wannan ne kuma ba sa gidansu duk wannan wannan lissafin din muke yi hakan nan kafin dai a gama duk za mu ba su wannan musafin da muke yi to wani kira za ka yi wa al'umma da kuma sauran jama'a na ƙasar kamaru baki da eh ina kiran al'umma da kuma sauran jama'u na ƙasar kamaru gaba daya don allah su ɗauka mm. babu wani matsala ciki su ɗauka ba wani matsala ciki abu ne mai kyau ne na tsoro ne na lafiya ne domin lafiyan jikinka ya fi komai kuma lafiyan jikinka ba za ka ji daɗi aiki ba madalla madalla madalla alhaji jibrin malam hamza shi kuma shugaban shiyoyi uku ne na kasar jamhuriyar mm-hmm. kano kan rabon gidajen sauran da kuma yi wa al'umma allurar rigakafi a jihar bitora jihar hudu maso mm-hmm. yammacin kasar jamhuriyar kamaru da kuma jihar arewa maso yammacin kasar ta kamaru shi ma ga abin da ya labarta ne ga ka kuna ta raba gidan sauro a kasar kamaru ah, ya kake ganin wannan rabon gidan sauran ah, mutane na halarta ko kuma na yadda su karbi wannan gidan sauran da kuma allurar kafin da kuke tsaye mutanen eh mutane suna yadda har sun zuge kiran yara ma a zo a basu gidan sauro a halin kuma da suna tsamman ba za a basu ba amma yanzu su da kansu ke neman ma inda gidan sauro yake suna kiran yara don allah ku zo ku ba mu gidan sauro saboda cuka ta yawa sauro yana cizon yara da manya yana sa cutattaki da yawa yanzu su suke bukatu ma a ringa ba su ba tare da cewa an bi su ba masu suke biyo masu bayarwa ɗin daga sun ga wucewansu dai don allah ku zo ku bani nima ina da damuwa saboda sauro na cizo mi 'ya'ya da ni kaina a gida to a wani shawara za ka ba wa su al'umma waɗanda kake jagoranta musamman wajen rabon wannan gidan sauran eh to al'umma na daɗa musu godiya da suna karɓan gidan sauro saboda cutattakin nan ya ragu shi yasa nake musu matikan godiya ga baki ɗayansu da karba da suka yi na shi wannan gidan sauro saboda rage cutattaki da yake damun mutane a kamaru da duniyan gabaki daya wata mata mai yaya bakwai mun yi da ita a lokacin da ake rabon gidajen sauran mai suna halimatu sabiya ga abin da ita mata ce ni ce halimatu muna godewa da musiken da gidan sauron da aka rarraba mana nan domin yana taimaka mana saboda sauro yi yawa yara na ta zazzabi mun gode da suka zo suka babba to ya yanki nawa haka kuma guda nawa kika samu Ya'ya na bakwai na samu kuma guda hudu to shin guda hudu nan zai iya yi muku ku duka za ku iya amfani da su eh za mu iya za mu iya kan mun gode muna godiya yanzu wani kila za ki yi wa gwamnati na kan wannan rabon gidan sauran da ake yi to muna gode ma gwamnati da kulawan da yake bamu saboda irin da kulawa akan abubuwa hakan nan domin gaskiya sauro yayi yawa kuma yana ba ma 'ya'yanmu ciwo mu ma kanmu ba kuin da za mu ci shi dai godiya. Ɗaya daga cikin likitocin da suke wa al'umma bayani domin wayar musu da kai na karɓan gidajen sauran da kuma yin amfani da shi ita ma ta yi mana karin haske kamar haka. malama kaftin ali gashi kina cikin masu wayarwa mutane da kai akan rabar wannan gidan sauro da kuke yi eh. shin ya kuke ya ake karban ko kuma ya kike ganin wannan wayarwar kai yana eh, mutane na karba eh wallahi mutane na karba to wannan gidan sauron muna rabarwa ne paske a dokta akwai kan palu da yawa kayayi yawa sosai wallahi to muna zuwa bayarwa gida-gida mm. daga wittoton har sai muke tsaye da rabo yau kwana nawa kenan kuna mana yau kwana na hudu kenan kwanaki hudu kenan eh. to yanzu mutane suna karban wannan gidan sauro da kyau domin su amfani da shi eh wallahi mutane suna karba suna karba sosai suna ma plan run kansu sauro yayi musu yawa zazzabi duka duka da wannan shine muke ce musu to gashi mun zo mun kawo muku har gida kuma banza ne to ah, bayan ciwon kuna ba mutane kyauta Ah, yaya za a yi amfani da wannan gidan sauro to wannan gidan sauro kamun a yi amfani da shi za a fara sashi a cikin inuwa domin ba a sawa a cikin rana bayan an sa shi a cikin inuwa zai yi yini yini guda washe gari a wanke shi da sabulu hmm. ba wanke shi da detergent da sabulu ake wankewa bayan kuma an wanke shi ana saka shi tojo a inuwa wato ba a shanya shi a cikin rana hmm. to yanzu a mutane da dama a kamar sun amince da duk wani abin da kuke yi to a wani fannin rabon da muke da gwamnati take turo mu wani kan ba su yadda gaskiya mun samu matsala da yawa a na koleran nan mm. wa'yansu da yawa sun ki ɗauka to har mun kusa ƙare ma kamfani tukuna suke tambayan mu don allah suna so suna so mun ce musu gashi mun kawo muku banza ne amma kuna ki mu yanzu kan babu kuma kamfan in ya riga ya kare to mun samu difficulty da yawa kam akan wannan to ba irin matsalolin da da ku da kuka samu a wani irin wasu wani kungiyoyi ne suka dauke ku wannan aiki kuke wannan raba na wannan gidan sauran kungiyoyin lafiya ne na duniya eh kungiyoyin lafiya ne na duniya na mm, hadi da kasan kamaru eh to malala a wani kira zaki wa yan uwa wajen yadda da karɓar irin wannan ayyuka a koda yaushe to ina kira wa yan na da baki ɗaya da iyaye wato kasu zamanto a cikin ignorance domin da yawan iyaye na a cikin ignorance suna gani wato kamar dai abubuwan da muke kawo musu an zo kashe su ne kuma ba haka ba ne mm. domin da yawa suna plan su gwamnati ba ta komai ba ta haka ba ta hakan nan to in an zo cikin dokta akwai ka da yawa kuma a cikin kamarun nan da yawan su vaccine da abubuwa banza ne kaga kasan gabon dole ka za ka biya vaccine wani vaccine ma shi an ce maka sai kan mil aswan jini to a kamarun nan kuma banza ne amma ignorance wato yayi ma eh, yayi ma mutane yawa ba su yadda wallahi ba su yadda wani gidan ma an je kai ga wato su ta gudu da yaran su kusa kuzo kuzo to kin gani wannan ignorance ne kuma maganin da muke bayarwa shine tujo a dotta paske ko dottoci ma su ma ba su fabrikin magani ministan de la santé ne suke yin wannan sungulla mm. to combien de fois su ba su farge mu ya mu yin fabrikin magani mu ma zuwa muke muna aiki muna zuwa port a port muna bayarwa to ana hada mu da anna domin akwai angon da za a je musulmai ne wanda ba musulmai ba wala eh wanda ba musulmai ba mm. ana hada mu da su domin mu yi musu explique su gane don wani gida ka zo ba su jin faransai shi dai an haɗa yanzu da mu ana ɗan ɗaukan mu musulman nan muna gaya musu muna musu spk da yare domin su gane abin sani da an ya zo a ƙasar jamhuriyar kamaru ga kiyasi sama da mutum miliyan hudu da ɗari bakwai da sittin da uku ne dai yanzu haka wanda suka karbi sanjan domin yin amfani da shi saboda kar su da 'ya'yansu su kamu da wannan cutar na zazzabin cizon sauro To madalla a gaishe ka sai dai kakai nisa saboda za ka kawo mana labaran wasanni a don haka bismillah. Wasanni a takaice. Manyan kulub ɗin kasar jamhuriyar Kamaru guda biyu everton ta garwa da kuma club din bambutus ta garin buda su ne suka buga gasar daukan kofin kalubale na kasar ta jamhuriyar kamaru an buga wasan ne a birnin yawunde a filin wasa na amadu ayijo mai daukan yan kallo mutum dubu tamanin bayan an fafata a tsakanin kulab-kulab din guda biyu ne kwatance ta samu nasara da shi daya da nema ita kulab din bambutus bata jefa ko guda daya a ragar takwarata kwaton ta birnin garawa ba an tashi wasan kwacon ce ta yi nasarar daukan kofin karo na bakwai kenan da take daukan kofin na kalubale a kasar kamaru za mu jefa idanu a gasar champion league na zakarun turai kulab din barcelona takara da takwarata inter milan an da su ya ci balabalai guda uku an tashi wasan uku da uku sai kuma kulob din psg da kulob din belfica su nan sun tashi kunnen doki daya da daya an gwada tsakanin sporting da kuma kulob din olympique da masai ta kasar faransa an da kulob din masai ta faransa ta watsa balabalai guda biyu a ragar sporting din ita kuma sporting din bata jefa ko kwallo daya a ragar takwarata ba sai victoria fizan da bayan kulab din bayan na kasan jamus shine ya samu nasara da ci uku da nema an da uh, din ta victoria ita kuma ta jefa balabalai guda biyu a ragar ta bayan sai kuma club din liverpool anda ta zuba balabalai guda bakwai a ragar takwarata na glasgow Rangers ita kuma Rangers ta jefa kwallo daya tilo a ragar Liverpool. a kenan daga cikin abin da muka dauko muku na bangaren wasan zakarun turai. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Sojojin ƙasar Ukraine sun sake kwato wurare sama da 600 daga hannun dakaran Rasha a cikin watan da ya gabata. A cewar ma'aikatar sa ido kan yankunan da Rasha ta mamaye na ɗan lokaci. Yayin da sojojin Rasha ke ci gaba da kai hare-hare a garuruwan Ukraine da dama inda suke kashe farar hula da yawa. An kuma kwato wasu wurare 502 a yankin arewa maso gabashin Kharkiv. Inda a watan da ya gabata sojojin Ukraine suka kutsa wuraren da dakaran rasha suke sannan suka sake kwato ƙauyuka 75 a yankin Kherson mai matukar mahimmanci a cewar ma'aikatar. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango. jami'an koriya ta kudu da japan sun ce a yau juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku a gabar tekun gabashin koriya ta arewa kang hopel babban hafsan hafsoshin sojan koriya ta kudu ya ce sojojin kasar sun yi gargadi mai karfi suna neman koriya ta arewa ta daina irin waɗannan gwaje-gwajen na tsokana haka kuma koriya ta arewa ta harba makaman a kusan 170 a cewar jami'an koriya ta kudu kuma albarusan sun fada a cikin yankin tekun da ba a ayyukan soja bisa ga wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2018 da nufin rage tankiya a mashigin koriyar. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya ko makeri da mai gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu da lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.